da alamun an soma amsa kiran da malamai ke yi game da muhimmancin tallafa mabukata musamman ma na kasassu albarkacin wannan wata na azumi inda yanzu haka na kasassu a jihar Taraba ke murna game da tallafin da wata 'yar majalisar dattawa sinato Aishatu Alhassan da ake wa lakabi da maman Taraba ta bada baya ga buhunan hatsi da kayakin cimaka da kuma baburan hawa da 'yar majalisar ta bada Haka hakanan ta bada guraben karo ilimi ga nakasassun sunana kwamar tsaliyu Muhammad Dados secretary general na kungiyar nakasassu na jihar Taraba kuma ciyaman na kungiyar makafi a kamar yadda kake gani a filin din nan dai a ita distinguished senator ta kawo mana abin da ta sa bamu saboda a kowane sallah kowane christmas kowane azumi bamu taba yi ba sai ta bamu buhu ɗari tsakanin shinkafa da masara da madara da suga tana bamu ka gani ta bamu shinkafa buhu hamsin ta bamu masara buhu hamsin ta bamu gero buhu hamsin ta bamu suga buhu hamsin ta bamu madara katon hamsin abin da ta bamu kina wannan azumi don ita uwa ce ma ba da ma ba idan ba zan manta ba akwai scholarship da take ba na ƙasa suna musamman in zaka zaga za ga mata da suke hawa mashin na guragu a jalingon nan za ga duk yawanci ita ta basu akwai wanda suke zuwa college of education college of agric Stephen invest duk ta taimake su muna tsammanin muna kyautata su zata mana abin da ya wuce haka shi ma shugaban hadakar kungiyar kasasso a Taraba na fice da farin ciki sunana dai Comrade Sadi Muhammad Jalingo kuma gaskiya ba abun da zamu ya faɗa sai ko godiya because abin da ita Senate abin da distinguished senator take mana a jihar Taraba especially a ita constituency nata ba abin da zamu ya faɗa mata fashe kawai tsakanin mu da ta sai addu'a domin wannan ba shine karo na fari na bada wannan al'amarin ba domin tun daga hawanta wannan kujerar ne ya dawo Ko ba wai takarda ma muke rubutawa ba ba mu rubuta takarda tashe ko da abun da za a raba komin kwayan zarra ne a tabbatar da an shiga an wa jinsin na kasa suna su. Wani Bala Maina shi ke zama jami'in kula da ayyukan 'yar majalisar a jihar. Wadda dai ni abin da muka lissafi a ofis ya kai kuɗi miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da wani abu. abin da muka siya muka bawa na su wannan computer center da ta bude kowane sai muna training yara arba'in wadda a yanzu haka Eh, mun ba wa suna su wannan slot wanda duk lokacin da za a sake ɗauka admission za a ba su. Yanzu haka ma albarkacin wannan wata na azumi matasa a jihar sun bula da wani tsari na tsaftace wuraren ibada da kuma kabartu kamar yadda tar a jalin gwafa da jihar. Nana Musa Ibrahim an ce akan cewa wannan watan yana da falala sosai. Kamar da ka gani yanzu haka nan mun kudura mun matasa za mu share masallatai da kuma makabarta yanzu inda ka same mu nan mun fito ma aikin makabarta ne a inda ka gamu hakan nan. Dan ce akwai lada sosai. Eh yanzu muka kudura muke a wannan watan ramadana muna zuwa mu share masallatai da makabarta na son lada sosai ga wani eh, muna zuwa mu share makabarta da masallatai ko kuma wasu wurin tafsir fata dai shine Allah sa ake koyar da irin waɗannan ayyuka na lada